Mu mu zauna lafiya baki ɗaya. Yan matan Najeriya, samari yan Najeriya, mu mu zauna lafiya baki ɗaya. Kirista yan Najeriya, Musulmi ‘yan Najeriya, mu zan haɗa kan Najeriya baki ɗaya. Mu bar san neman tsokana ka daɗi. Sargado da muke ciki, mu tare mu zauna a lafiya baki ɗaya. da ta 'yan Najeriya, mata 'yan Najeriya, maza duka 'yan Najeriya, mu mu zauna lafiya baki da. A shi dai tashin hankali bai da daɗi nan Najeriya. da tashin hankali bai da rana 'yan Najeriya, mutarin mu zauna lafiya. Domin mu ji daɗin duniya, a kowa zauna lafiya, shi za ya ji daɗin duniya, kaki ɗaya. mu mu zauna a lafiya domin haɗa kan Najeriya. Shugaba ma 'yan Najeriya, gwamnonin Najeriya, sojojin Najeriya, 'yan sandan Najeriya, mu mu zauna a lafiya, mu ji daɗi Kabilanci da ake ta yi baya taimakon Najeriya. Mutanen mu zauna lafiya baki ɗaya. Ƙasar gado da muke ciki, mutanen mu zauna lafiya, mu bar san leman zokana.